انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم كدي mumine masu gaskiya cikin imaninsu su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa kuma idan sun kasance tare da annabi Muhammad a cikin wani al'amarin da ya haɗa su saboda maslahar musulmai to ba sa tafiya har sai sun nemi izininsa yayin tafiyar. lalle waɗanda suke tambayar izininka ya kai wannan manzo a lokacin da za su tafi su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa imani na gaskiya idan sun nemi izininka saboda wani al'amarin da ya sha musu kai to kai izini ga wanda kaga damar yi masa